wasu jaridun Najeriya sun koruwaito cewa rundunar 'yan sandan kasar na mako hararan kakakin tsohon shugaban kasan Kasim Afebuwa batun da masana kuma ke ganin fa akwai abun dubawa barisa sanda Joshua Ugra wani masanin shari'a ne a kasar ya ko bai ne da masu suke kallon wannan lamari a yanzu. Uh, wannan umarni da shi sifeta janar na 'yan sanda ya bayar akan idan shi Afebuwa bai bayyanar da kanshi zuwa ofishinsu ba za a je a tsare shi gaskiya wannan bai yi ba ya kamata su sani cewa idan akwai wani complain akan cewa a wasikan da ya yi wanda ya bashi umarni ya rubuta ya zo ya yi complain ko kuma ya zo ya yi koke kan cewa an yi abu da sunan shi ba da sunan shi ba ne ko haka kawai don suna son su daɗaɗa wasu ko wani rai shi yasa suke son su yi wannan gaskiya ba daidai ba ne kuma shi a febuwa dai ina kyautata zaton ya san hagunsa da damansa kuma zai ɗauki mataki na neman kariya. Ba da sa da Joshua Wigar ke wani masanin shari'a a Najeriya. Honorable Abdullahi Firembe tsohon kwamishinan yada labarai ne a jihar adamawa ya ce ko ba komai gaskiya ko za ta yi halinta tunda dan iya magana kan ce cewa in zaka faɗi to faɗi gaskiya domin kokomi ta ja maka kabiya. Wannan abu da ya taso na batun wasiƙa wacce tsohon shugaban ƙasar Najeriya ya rubuta, mu a ba ta zo mana da mamaki ba. Sai dai kawai yadda kuma aka ɗauko abin ne ake cece kuce a kan shi wanda ya kai ga jami'an tsaro suna shiga ciki to shi ne yake ba mu ainihin wato mamaki kuma yana sa mana ƙasa a gwiwa. Amma jami'an tsaro su dinga nesanta kansu irin waɗannan abubuwa idan suna mana haka to fa akwai hanyar da zamu bullo musu mu ma ko ba su diba da daɗi ba